A shirinmu na nishadi, a yau za mu tattauna ne dangane da zaben kungiyar mu fanta ƙasa, inda Abdullahi Mai Kano Usman daga jihar Kaduna ya lashe zaben a matsayin shugaban kungiya, sai mataimakin shugaba Salisu Ma'azu daga jihar Plateau sai sakataren kungiya Ahmad Alkanawi daga kanan Dabu. Akan haka ne muka sake samun bakoncin Murtala Balaraba Baharu wanda ya mana bayani filla-filla dangane da yadda zaben ya wakana. Malam Baharu ga shi ka da dawowa dandalin namu. Eh. Ga shi an yi zaben mu kuma ka je wannan zaɓe. Shin me zaka iya cewa dangane da yadda aka gudanar da zaben? Na farko zaɓe ya nuna cewar mofan ta ƙasa ce ba ta wani ɓangare guda ɗaya ba. Hmm. Domin daga waɗanda aka zaɓen za ga kusan an kokarin kasa mukaman zuwa jihohi daban-daban na arewacin Najeriya. Duk da dai Kano kusan ita ta samu wajen kusan kujeru biyar a wajen kujerun shugabancin. Hmm. Don haka za a ce tabbas a wannan shekarar za a iya gane cewa eh mofan an gani cewa ta ƙasa ce kungiyar. Da ba ta ƙasa ba ce? Ta ƙasa ce amma da mukaman sukan zama a guri ɗaya ne. Hmm. kusan an yi lokacin da zama na cewar shugaba na farko eh, a karo na farko da na biyu daga kano yake aka zo aka sake yi shugaba na ɗaya na farko aka sake yi na ɗaya na biyu ya zo daga jos kuma shi ma kusan a kanan yake aka sake maimaita aka sake yi a kano na ɗaya na biyu to wannan karan shugaban da ya ci zaben nan ɗan kaduna ne sannan wanda yake sakatare ɗan kano mataimakinsa na farko na jihar plateau na biyu kuma daga kano to kin ga sannan eh, sakataren gudanarwa da sauransu zaki ga an kai makaman zamfara sokoto naija bauchi da sauran har ma da borno state to ka halarci wannan zaɓe mm. me za ka iya cewa an yi zaɓen cikin gaskiya da amana an yi akan lokaci ba a samu jinkiri ko wata 'yar matsala ba to malama baraka kusan yanzu kowane abu na duniya za ki ce idan aka yi shi har aka tabbatar da shi sai a ce an yi nasara mm. maganar hanyar da aka biyo aka yi wasu abubuwa wannan ba ita ce abin tambaya ba. Amma ba an rasa wasu 'yan kurakurai ba. Eh babban dai watakila wani abin da ma watakila masu hango abubuwa ko kuma manazarta za su iya dubawa wanda za a iya cewa kusan shine kalubalen da ita kungiyar ko kuma masu aiwatar da sana'a za su fuskanta shine wajen gudanar da zaɓe. Hmm. Kusan waɗanda. Eh bayan jinkiri domin an yi zaben ne cikin talatainin dare kusan karfe hudu na asuba. Saboda me? an ce tsare-tsare ne na da za a gudanar da zaben. To dole sai an gudanar da shi a wannan rana eh ba za iya. tabbatar ku tantance su 'yan takarar an ce shine abin da ya dauki lokaci ya iza wannan kusan wannan cikin daren. Me aka jira har ranar da za a yi zaɓe aka tantance su? To an ce tsarika ne da kuma cewar kowanne zo ya faɗi manufofinsa. To amma dai babban abin dubawa shine kusan akwai wasu da suke hangen cewar ana nema a siyasantar da tafiyar da jagorancin ita kungiyar babbar kungiyar ta ƙasa. To an siyasantar da ita ko kuwa? To, dukkan da waɗanda suka tsaya ɗin takarar waɗanda suke cikin masana'antar ne karkari dai irin waɗanda suke sababbi sukan ce ba mu san wani ba mm. yaushe ya zo to amma waɗanda suke daɗaɗɗu ne suna cikin sana'ar to amma dai buƙatar da ake so shine waɗanda za su iya tsaya su zajirce su san me sana'ar take ciki a yanzu me take ciki a baya menene kuma za ta kasance a gaba to waɗanda ka ce akwai waɗanda suke cewa ba mu san wani ba wanan da ba su sani ba kenan a iya cewa sun daɗe ba sa harkar fina-finai kin san ita sana'ar fim wato ga wanda bai santa ba tana da wuyar sha'ani hmm. amma ga wanda ya santa abu ce mai sauki mai yiwuwa abin da yasa suke cewa ba san wani ba waɗanda suke ganin a yanzu din sun zo za su jagorance su sun dan jan baya da yin harkar ne to amma ba jan baya da harkar ba bane ka gani a kasashen duniya ma in mutum ya yi fim ɗaya sai shekara ashirin bai sake yi ba to amma ca nake waɗanda ko da dai bai yi fim ba ana damawa da shi ba a ce ba a san wani ba eh wato abubuwan ne da faɗin masana'antar da yadda sana'ar take tafiya shine yakan kai cewar din a ah, to yanzu ai da yawa wasu mutanen don suna cikin masana'antar ba lallai ne su ce sun san bahar ba hmm. ai al'amari ne na bangare bangare da yadda sana'a take gudana amma dai ba dai ba a ce ba a san ka ba a wajen zabe ya ta nake kamata idan za a yi zabe duk wanda zai tsaya takara tun da na ƙasa ne ya kamata ko kaka ne dai a ce ma ya fito ya nuna kai ya fito ko ina an san shi din matun kafin ya tsaya gaskiya ne to waɗannan abubuwa ne waɗanda suke gaskiya dai ya kamata din lalle lalle shugabannin kungiyar da ko masu duba al'amuran kungiyar su zama sun yi kokari sun magance domin daga nan matsala take faruwa domin idan mutane ba su tabbatar da waye wanda zai jagorantar su ba ba su san shi a fuska ba ba su san shi a aikace ba ba su san shi a hanyar sana'ar ba to lalle za a iya samun matsala wadda take ba a san iyakar inda za ta tsaya ba to bai ga waɗannan matsala shin akwai yan nasarori akwai na farko daga lokacin da aka ɗan ɗauka ɗin aka tabbatar da zaben wannan babban nasara ce sannan na biyu kwatanta yin zaben maimakon a ce naɗi aka yi wannan ma nasara ce sannan kuma mutanen da aka saka ɗin nasarar shine kuma ba a saka waɗanda za a ce jahilai ba ne ba duka waɗanda suka san masana'antar wanda suke sun san sana'ar fim ne ko kuma suna da ilimin ta a kansu to madalla da fatan Allah ya taya zababbin shugabanni riko baraka bashir murya amurka daga Kano a Najeriya